sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo shi domin ya zama fitila da haske ga muminai kuma ya zamanto mai shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wannan tsiran da wannan amincin da wannan martabar da wannan darajar su zarce tun daga kan manzan Allah har zuwa kan sahabban annabi Muhammad da tabi'ai da wanda suka sake biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar da Allah zai busa kaho kowa ya koma lahira. ya ku yan uwana masu girma hakika shekaru gajeru ne hakika ba abin da ya saura a rayuwa sai dan takaitaccen abu mutum yayi kokari yayi wa kansa tattali da tanadin tafiya mai nisa kar ku kuskura ku dauka cewa akwai sauran lokaci ko akwai sauran rayuwa mutum yayi aiki kamar yadda yana gani idan yayi wannan aikin shine na ƙarshe a rayuwarsa kada doguwar tafiya da tsantsar lafiya da wadata da jin cewa kana cikin walwala ya shagaltar da kai cewa tafiyar ka bata zo kusa ba kar ka ɓata lokaci wanda yake mai tsada a cikin ayyuka wanda suke masu muni kwarai da gaske duniya wani lokaci ne wasu 'yan sa'o'i ne wasu 'yan daƙiƙai ne sakata waɗannan sa'o'in su zama allah kai wa aiki ita kwarai mai yawan buri ne da nacin neman ni'ima da falala tankwara ta kai mata training irin na kana'a da kuma yarda da ɗan kaɗan ba tare da ka matsa maka ko ka matsa wa kanka ba shin baka sani ba ne cewa al'amura masu daraja ba a samun su da bacci da kuma tamɗe ne na rayuwa ka sani cewa ana samun al'amura nasu daraja ne tare da jajircewa da kuma daurewa kamar yadda wani yake faɗa man jadda wajada wanda ya dage da gaske to zai samu abin da yake ainihin wato bukata wa man dama albab bab yushiku an yi fita hala wanda ya dawwama kwankwasa ƙofa bai gaji ba to ku ana dab da bude masa idan yayi hakuri hakika duk mutumin da yayi kokari ya bayar da wannan ita ce tsarin sa to ya tsira duniyarsa da lahirarsa ana samun lahira da duniya ne baki daya ta hanyar jajircewa domin neman yardar Allah subhanahu ta'ala. da kuma cire duk wani jin daɗi da ɗan adam ke bukata a wannan duniyar tare da watsa lokaci da baza shi cikin abin da yake ɗa'a ne da kuma ainihin wato biyayya ne ga Allah kin baka sani bane duk wanda ya tsaya yayi shuka wata rana zai yi girbi na abin da ya ci riba hakika babu wanda zai ce da wanda ya bacci da wanda ya farka ya aiki wa kansa da lahirarsa za su zamanto ɗaya hakika al'amura suna buƙatar mutum ya dinga sammako irin sammakon zaki hakanan kuma ana buƙatar al'amura su zamanto a bisa haƙuri da juriya ka sani cewa ba a samun abin alfahari da kuma jin daɗi a wannan duniyar sai ga wanda ya ainihin wato zama sahun farko a cikin duk abin da ake bukata ya zamanto. durika burika gaba ɗaya ana nannaɗe su kamar yadda ake naɗe tabarmi shekaru gaba daya ana tankware su a nannaɗe su kamar yadda ake naɗe shimfiɗa jukkuna gaba daya suna zamantowa ƙarƙashin ƙasa ranaku suna gusatar da mutum zuwa ga abin da yake nesa da shi ita ce lahira sannan dukkanin abin da yake sabo to yau da gobe tana mai da tsoho tana rididdiga shi ta lalata shi ya dace da dukkanin mutumin da ya yarda cewa mutuwa ita ce ƙarshensa ƙasa ita ce makwancinsa munkaru da nakiru su ne abokan zamansa kabari shine matattararsa cikin ƙasa shine matabbatarsa ƙiyama ita ce alkawarin da aka yi masa wuta ko aljanna ɗaya daga cikinsu ita ce makomarsa ya dace ga wanda ya san haka da ya tattali domin gyara da kuma saita ayyukansa kafin lokaci ya zo ya kure masa kuma ya yi ƙoƙari, ya tabbatar da cewa yana lura da abubuwan da suke faruwa dangane da jikinsa da inda yake rayuwa don ya zamanto masa izina akan tafe da take gabansa mawaƙi yake cewa ka mashi ka a suka min nazirin, wa hal ba'dal mashidi da ar rukadi, ai kulkurar kayanka ko gemun kama ta ishe ka nazari ta ishe ka wa'azi shin bayan abin da ya shafi wannan furfura da ta fullo maka akwai kuma sauran bacci da ya kamata ka yi akwai sauran bacci da ya kamata ka yi a kai kabbala lubsuka fil fasadi wa alhaka takafuru an rashadi tabassar min minka wa bi'sa zadu zaduka lil ma'adi yace akhi ya kai ɗan uwana kabbala lubsuka fil fasadi hakika zama cikin barna yi tsayi gare ka ka fiye aikin banza da hayaniya ka qala lubsuka fil fasad yace wa ta takafuru ar rashadi gahi san tara duniya ya hana ka ka shiryu ka koma zuwa ga Allah yace tabassar ka buɗe ido fa da kyau ka kalli me ke faruwa da kai min ka zahabu, tafiyar ka lahira fa na ƙara kusantowa wa bi isa zadu zaduka lil ma'ad amma tir da irin tanadi da tattalin da kake wannan tafiya irin tanadin da kake mata na ayyukan sabo da aikin aisha hakika ya ku yan uwana masu girma mutumin da dai hankali ya kuma lura ya kalli irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake bayani dangane da lokaci to hakika zai gane cewa lalle lokaci abin a amfana da shi ne kafin ya zo ya ainihin wato gushe ya tabbata Allah ya yi rantsuwa da lokaci a wasa surori da yawa da ya buɗe a cikin alkur'ani na farko ya ce wallaili ya rantse da dare iza ya gasha yayin da ya lullube yini wannan Hari kuma ya rantse da yini iza ta tajalla yayin da ya yaye shi kuma ya danna dare Allah ya yi amfani da waɗannan lokuta ya rantse da su don ya nuna mana suna da muhimmanci wajen tattalin tafiyar mu zuwa gare shi subhanahu ta'ala. Allah ya sake faɗa ya ce wal fajri yana rantsuwa da alfijir wa layalin ashir kuma yana rantsuwa da kwanaki guda goma na ainihin wato farkon zulhijja wanda waɗannan kwanaki suna da matukar daraja da albarka kwarai da gaske Allah ya sake cewa wa duha Allah yana rantsuwa da abuha wato wato yini na ainihin wato yini ko kuma hantsi sai ya ce wallaili idza saja da kuma dare lokacin da ya keto lokacin da ya farko ya sake faɗa mana ya ce wal asr Allah yana rantsuwa da zamani gaba ɗayansa da na safe da na rana da na dare da ainihin wato da da yanzu zamani gaba ɗaya Allah ya rantse da ya yace innal insana lafi khusr lalle dan adam yayi asara wallahi sai ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani kuma suka yi amfani da lokutan su wajen yin aikin arziki wajen yin aikin kirki da aikin da zai kai su zuwa cikin natsira a gobe kiyama wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr suka yi wa su wasiya da gaskiya kuma suka yi wa su wasiya da hakuri sanannen abu ne Allah baya rantsuwa da abu sai idan wannan abin yana da girman halitta a gurinsa kuma yana da muhimmanci a gurinsa kuma yana da girma wajen a mai da hankali zuwa ga lura da wannan abu kuma a faɗaku daga abin da yake cikinsa na amfani sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta zo ta nuna mana muhimmancin lokaci da kuma muhimmancin yin amfani da shi domin hadisi ya tabbata daga sahabi abi huraira allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce badiru bil a'mal ku gaggawar aikata alkhairi ku yi gaggawar aikata alkhairi annabi ya ce fitanan kadita illailil muslim ga wasu fitantunu nan yadda kasan duhun dare sun wa al'ummar musulmi annabi ya ce yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira mutum zai wayi gari yana musulmi mumini kafin yamma ta ya zama arni ya zama kafiri aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ko kuma ya wayi gari yana mumini amma kafin yamma ta ya zama kafiri ko dai yana mumini ya zama kafiri ko yana kafiri ya zama mumini manzo Allah ya ce yabi udina hu bi ardin min ad-dunya irin waɗannan mutanen da suke wayar gari muminai su kai yamma suna kafirai su ne waɗanda suke sayar da addinin su da dan wani tamari na duniya wani daga cikin magabata wanda ke taka tsantsan da duniya an gan shi yana tafiya da ainihin wato sanda yana matashi sai wani ya tambaye shi ya ce malaka tamshi alal asa walasta bi kabirin wa namarin ya naga kana yawo da sanda kai ba tsoho ba kai ba marar lafiya ba faɗaɗa sai wannan mutum ya ba wannan mutum amsa ya ce inni a alamu anni musafiru wannan matashi da yake yawo da sanda ya ce masa ni na sani ni matafiye ne wa anna hadaru bulga kuma ita wannan duniyar gidan tattalin tafiya ne gidan neman guziri ne guri ne da zan tara guzurin da zan yi wannan tafiya din wa inna al'asa ita kuma sanda min alatin safar tana daga cikin abin da ake tafiya da ita daga an ga mutum da sanda a waɗancan zamunna da waɗancan lokuta alama ce da take nuna wannan mutum ya kama hanya zai yi tafiya ya ce wannan ainihin wato alama ce da take nuna na kama hanya ne zan yi tafiya wannan magana sai ta bawa wani daga cikin magabata masu fasaha daɗi ta burge shi sai raira baituka a kai ya ce hamiltul asa labba'afu autabu hamlaha alayya wala ta tahannaitu min kibari ya ce walakin ni alzamtu nafsi hamlaha li'a'lamaha anni muqimun ala safari ya ce na ɗauki sanda ba dan ya zama wajibi a kai na ɗauki sandar ba ya ce sai dai kuma ba dan na tsufa na ainihin wato rankwafa ina buƙatar dogaruwa da ita ba ya ce sai dai ni na lizumta wa kaina yawo sanda da sanda ne don nuna wa duniya ni ba mazauni ba ne matafiyi ne ba zan zauna ta shagaltar da ni bata lokaci a cikin ta ba wani daga cikin magabata yana faɗa yana cewa almautu kusaruka mutuwa ita ne take sare ka take rage ka fa kuzmin duniya ka ne ka kai kokari ka wafta daga cikin duniyan nan abin da zai maka kyau a gobe kiyama a kuma lahirarka kai kokari ka riki wannan abin da duk zai maka kyau zai dawo maka alheri a lahirarka ka yi kokari ka riki wannan kar ka sake duniyar ta zo ta shagaltar da kai ta watsa maka sha'ani wanda daga cikin magabata yana cewa ibadallah ya ku bayin Allah alhazar alhazara wallahi kowa yi hankali fa wallahi yace na rantsi da Allah laqad satara an rufe lokacin tafiya lahira hatta ka annahu kad gafara kai ka ce ma an gafarta wa kowa ba zai mutu ba yace wala wala amhala hakika an mulaganta lokacin hatta ka annahu kad ahmala kai ka ce ba shi da wani amfani yace dan haka kowa ya shiga taitayinsa dangane da wannan rayuwa wannan ya zo a cikin adabu dini wa duniya wani daga cikin magabata yake cewa al ayyamu sahaifu a amalikum su faranaku fefa ce takarda ne na rayuwarku gaba daya wato sura na ku da kake gani kamar littafi ne ranar da Allah ya duro da kai duniya to an fara bude shafin farko an ƙara bude shafi na biyu duk ranar da ta gifta an kara bude shafi na uku yace ana nan ana nan wata fa za a bude shafin karshe wanda daga shi wannan littafi naka ya kare yace dan don haka fa khalliduha ajmala a amalikum af'alikum ku yi kokari ku dawwamar da wannan takaddu a dinga ainihin wato kirga su cewa su ne mafiya kyawun takaddu da aka rubuta a duniya ma'ana abin da aka rubuta a cikin wannan takaddu na ranakunku ya zamanto mafi alherin abin da aka rubuta a ainihin wato duniyan nan na littafi ga baki daya wani ya faɗa a cikin wani littafi wanda ake kiransa manfurul hikam yake cewa aqbil nusuhal mashibi ka yi ka ainihin wato furfurar ka ta zamanto wa'azi gare ka wa in ajjala ko da ta gaggauta gare ka wanda daga cikin magabata yake cewa ma a shamsun illa wa'adat bi amsin babu wata rana da za ta hudo face wa'azi ce gajiya ma'ana jiya fa ta riga ta wuce kuma ga nau ya zo kuma ni ma zan wuce gobe kuma za ta biyo baya abu huraira allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdausi ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allah ta'ala ya ƙulu allah yakan gaya wa ɗan adam yana cewa ibnu adam ya kai ɗan adam tafarrak li ibadati ka bada lokacinka wajen bauta mu amla usadaraka, ginan ni kuma zan cika kirjinka da wadata wa asuddu faqaraka kuma zan tare talauci ba zai same ka ba wallahi duk mutumin da ya sadaukar da kansa duk mutumin da ya sadaukar da kansa ga bautar Allah da aikin addini da hidimar al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce ni zan tare maka talauci sannan kuma zan cika kirjinka da wadata wannan ka'ida ce ta Allah in ji manzon Allah cewa duk wanda ya sadaukar da rayuwarsa ba shi da aiki sai hidimar Allah ba shi da aiki sai hidimar addini ba shi da aiki sai bautar Allah ba shi da aiki sai karatun Qur'ani ba shi da aiki sai binciken ilimi ba shi da aiki sai kaza Allah ya ce ni zan tare talaucin da zai same ka ba za ka yi talauci ba har abada ya ce sannan kuma zan cika ka da wadata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa Allah ya sake cewa wa illa taf'al idan ku baka yi haka ba mala'atu yadayka shugulan wallahi sai na cika hannunka da shagala kai ta tambele a rayuwa kana ta neman dabarbarun yadda za ka zille yadda za ka fita wallahi ba za ka fita ba in ji Allah ba za ka fita ba in ji manzan Allah ya ce diyin da za ka kana neman yadda za ka zama kayi firi a rayuwa ya ce wallahi haka har mutuwa ta zo maka ba za ka yi firi ba amla'u yadaka shugulan zan cika hannunka da shagalar rayuwa kai ne nan kai ne can kai ne bugatan bugatan kuma har ka gama buge-bugen ba abin da ba za ka bugo na alheri me dalili saboda ba ruwanka da Allah ba ruwanka da addinin Allah walam asudda faqaraka manzon Allah ya ce kuma Allah ya ce wallahi ba zan tare ma talauci ba me dalili saboda ka ki ka biye mun wajen biyayya gare ni wannan hadisi imamu turmidi ya rawaito imamu nasiruddin albani ya ce hadisin ingantacce ne Allah ya haɗa mu da hi a jannatul firdaus ya ku yan kwana masu girma hakika lalle wulakanta lokaci a rayuwa wata cuta ce mai muni rashin lafiya ne mai kisa yakan ainihin wato tafiyar da rai ba tare da mutum ya ankara ba kuma mutum ba zai ankara ba zai samu kansa cikin rashin hutu da rashin kwantar hankali kai wallahi wulaƙanta lokaci ba tare da aikin addini ko aikin Allah ba wani kogi ne wanda duk ya riga ya shige shi wallahi nutsewa zai ko ba wanda zai tsamo shi sannan ba wanda zai cece shi sannan kuma yana cikin mafi kololuwar muni da kuma ƙololuwar shana'a da kuma ƙarshe wajen taɓewa da kuma lalacewa wannan dalilin yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani mai girma yake rantsuwa yake cewa ya rantse da ainihin wato ainihin wato zamani lalle ɗan adam yana cikin asara ma'ana zamanin da yake amfani da shi da lokacin da yake amfani da shi wajen ƙin biyayya ga Allah wannan asara ne gare shi sai Allah ya ce sai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari ma'ana suka yi amfani da wannan dama tasu wajen bauta wa Allah hakika imamu shafi'i yi wata magana mai tsada bayan da ya karanta wannan aya yake to aloma anzalallahu hujjatan ala khalqihi wallahi da Allah bai sauke wata hujja akan bayinsa ba illa hadhihi sura sai wannan sura ita kadai lakafatkum ita kadai ta ihe su su tsaya su yi abin da ya dace don su samu rahamar Allah wasu daga cikin malamai suka ainihin wato ce wato yana daga cikin abin da ɗan adam ke gafala da ke a wannan duniyar Shi ne gafala daga ma'anar wannan ayar ma'anar wannan surar duk mutumin da bai tsaya ya nazarci wannan sura ta suratul asri ba imamin shafi'i da wasu malamai suka ce babu gafalalle da rakananne kamar sa al-imamu al-hasan basri Allah ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi yake cewa adraktu aqwaman na riski wasu mutane daga cikin manya-manyan magabata kana ahaduhum ɗaya daga cikinsu hashawwa ala umrihi minhu ala dirhamihi ya fi rowar lokacinsa akan rowar dirhaminsa ma'ana idan ya ga zaka bata masa lokaci ne ce wani ka yi hakuri ba zan baka lokaci na yin wani abu kaza ba amma duk abin da ka zo ka roƙa na kuɗi zai iya ɗauka ya baka ma'ana yakan yi rowar lokacinsa ya ba da kuɗinsa a madadin lokacinsa saɓanin 'yan yau sukan yi rowar kuɗinsu su bada da lokacinsu ya lalace a banza magabata sukan yi rowan lokaci saboda suna da abin yi suna da buƙatar su yi an samu wani daga cikin magabata tsakanin laumar tuwo da laumar tuwo yakan yi tasbihi ɗari ɗari biyu ɗari uku lauma wannan bai yarda cin tuwo ya ɓata masa lokaci bai bauta wa Allah a cikinsa ba ballantana ya zauna a temple a ta hirar banza da shi ballantana ya tsaya yana tambelar rayuwa yanzu ramadan muke magana ga ramadan ya zo ya juya baya kai daga nan kai ka san lokaci wallahi ba karba, abun wasa bane sitta shawwal ake magana wasu na ga an maza musu dan me za a ce su sitta shawwal wani yanzu haka ya gama kai ka bata lokacinka a ci da sha wani ya gama wani ya yi rabi wani ya raba uku shaura biyu ko shaura ɗaya wani yau din nan ya ɗauki na ƙarshe kai kana amfani da lokacinka wajen biyayya ga shaidan da tambe ne shi kuma yana amfani da lokacinsa wajen biyayya ga Allah kai da kanka ka san makomarka da tasa akwai bambanci Allah ya ji kan sarkin kuna kai Allah ya gafarta mishi ya masa rahama Alhaji Muhammad Abdul Qadir Kwairanga in ban manta sunan ba wannan bawan Allah ya je ta'aziyar kanin Alhaji Bala Bello Tunka Allah ya gafarta wa shi ma domin wani abu ne ya faru wanda zai baka mamaki shi kanin bala ka ya je duba matar shi an mata operation saboda ta yi bari ya je duba ta asibiti ya kamo hanya ya accident ya mutu to sarkin funa kaye ya je ya yi wa alhaji bala ka ta'aziyya yau ya koma gida da asuba ya kunna kira'a yana ji ana shirin kawo masa abincin suhur ya fara sitta shawwal ɗinsa aka zo aka samu ya mutu ga waya a kusa da hi tana rera karatun alkur'ani allahu akbar madalla da wanda ya amfani da lokaci da dama yanzu wannan shi za a ci gaba da faɗa daga nan har duniya ta naɗe cewa sarkin funa kaya ya rasu yana kwance kira'a na tashi a kusa da shi an shiryo abincin suhur ana shigo kokarin shigo masa da shi zai ɗau azumin sitta shawwal aka zo aka samu ya rasu to wannan yana daga cikin iznar da ya kamata wallahi duk wani musulmi ya tsaya yi wa kansa ƙwari wannan rayuwar ba matabbaciya ba ce wannan lokacin ba abin tambaye ba ne mutum ya tsaya yi wa kansa shiri ya wa kansa kwari, amma lokacin ba zai saura ba wallahi hasanul basari yana cewa ya kai ɗan adam ka sani kai kwanaki ne daga kwana ɗaya ta tafi to wani ɓangare na jikinka ne ya bar jikinka al-imam ibn al-qayyim Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus yace ibaatul waqti wulakanta lokaci a min al-maut ya fi mutuwa bala'i yace li anna ibaatul waqti domin shi wulakanta lokaci ya ka anillahi yana tsinki alaka ne tsakaninka da Allah waddarul akhirah kuma yana tsinki alaka tsakaninka da ranar lahira yace wal maut ita ku mutuwa taqta'uka anid dunya wa ahliha ita tana yanke maka ne rayuwarka a duniya da mutanen duniya da Allah wanne ya muni jama'a da wanda zai yanke tsakaninka da Allah da wanda zai yanke tsakaninka da duniya wanne ya muni wanda yake yankewa tsakaninka da Allah shi ya muni to shine wulakanta lokaci Allah ya kiyaye wanda daga cikin mawaka yake cewa in anta lam tazra wa absarta hasida idan baka yi shuka ba sai ranar girbi ta zo nadimta ala ala tafriqi fi zamanin badar yace wallahi sai kai nadama akan me yasa baka shuka ba duk ranar da aka ce damuna ta sauka kai manomi ne kana ji kowa yana tafiya gona yana ta shuka kai sai ka ki ka je baka ankara ba kawai sai ka ga ka da magirbi wani ina za ka sai ce girbi wallahi sai ka ji kayi nadama haka ne ko ba haka ba yace to haka duk wanda ya wulakanta lokacinsa bai yi amfani da shi ba ranar nadama tana nan tafe Allah kar ka sa sami nadamar rahin lokacin alwaqatu wani mawaki shi kuma yake cewa alwaqatu anfasu ma unita bi hifzihi ko ma anita bi hifzihi wallahi lokaci shine mafi tsadar abin da ya kamata ka kula da shi wa arahu ashala ma alayka yabiu kuma ina ganin daga cikin al'amuran da suke wulakance maka a banza baka amfanuwa da su lokacin ka yana daga ciki dan uwa wannan kutuba bata kare ba za mu zo sati mai zuwa mu ji menene yadda ake amfani da lokaci wajen amfanar kai a duniya da kuma lahira amma a nan muna masu cewa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadansa wanda muka tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana kusakuran mu Allah ya fi mana laifuffukan mu Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi damuwoyi, da matsaloli da al'umma take ciki Allah ka yaye mana ya Allah ka ga yadda musulman duniya suke ciki cikin bala'i da tashin hankali Allah ka fitar da al'ummar musulmi daga cikin wannan bala'i ko ta wannan nahiya ta duniya kashe mu aiki? ko ta wannan nahiya ta duniya bala'i muke fuskanta a kashe mu a rasha a kashe mu a kaza a kashe mu a kaza a kashe mu a salo, a kashe mu a myanmar a kashe mu a india babu wani sassa na duniya inda musulmi suke zaune lafiya babu sai kaɗan daga cikin wasu ƙasashe wanda za ka samu su kuma allah ya yi su masu bawa kowa haƙƙinsa ne da musulmi da wanda ba musulmi ba suna kula da haƙƙoƙin wanda suke tare da su amma in ka tsaya mai ire-iren su sauran ƙasashen duniya kaf gaba ɗaya musulmi suna cikin tashin hankali da masifa da bala'i al-azizu kai ne al Allah ka ɗaukaka wannan addini naka Allah ka murkushe duk wanda yake shirin murkushe shi Allah ka karya duk wanda yake shirin karya shi wallahi in wa dole mu dawo da halaye da ɗabi'u irin da musulunci yasa muna da sirrin hutubobi da za mu zo mu yi wanda ne musu take da wanda ne musu take da hatta na'uda ila izzatina la an naf'ala aw an nusahih in muna so karfin mu da izzar mu ya dawo wallahi sai mun jara duk wasu abubuwa namu waɗannan abubuwa da muka rasa na biyayya ga Allah da da'a ga Allah duk su suka watsar mana da mutunci a duniya a yau suka watsar mana da ƙarfi yau aka wayi gari duniya da idan aka ji sunan musulmi tashin hankali ya faruwa an kai matakin da a kasan nan akwai waɗanda ruwan alwala ko butar alwala idan suka gani hankalin su tashi yake amma yau an wayi gari musulmi wallahi ba da wata kima ko wata martaba a wurin Allah da kafirai me dalili saboda kusan duk wata ɗabi'a da halin su yau mun narke mun zama kamar su kai amma kai matakin da wasu suna addini irin nasu kuma suna musulmi Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki Allah kuma ya shirye mu duniya da lahira Allah ka sa aljanna ce makomar ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم